Hanyar Adalci Darasi na ashirin Ibrahim da Ismailu Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma kansa ga hanyar adalci, wadda shi Allah ya kafa, ta haka zai sami salama ta gaskiya tsakaninsa da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasi biyu na baya cikin binciken littattafai masu tsarki mun fara nazarin labarin annabi Ibrahim, da farko sunan Ibrahima ba Ibrahima ba ne, Abram ne. Yau za mu gano dalilin da ya sa Allah ya canza sunan Abram ga Ibrahim ko kuwa Ibrahima. Sashi na farko na babin yau yana da labarin baƙin ciki, za mu ga wani abin da Abram ya yi wanda bai faranta ma Allah zuciya ba, waɗansu suna tsammanin annabawan Allah ba su taɓa yin zunubi ba, amma maganar Allah ta shaida cewa ba ko wani bambanci, gama ’yan Adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah. Roma Sura uku aya ashirin da biyu da ashirin da uku, kuma in mun ce ba mu yi zunubi ba, mun ƙareta shi kenan, magana sa kuma ba ta tare da mu, Yohana ta fari Sura ta fari aya goma. Mun riga mun ga yadda zunubin Adamu ya yaɗu ga dukan mutane, manya da yara, maza da mata, arne da annabi, guda ɗaya tak baya da taɓan zunubin Adamu, ɗayan nan shi ne mai fansa mai tsarki wanda Allah ya aiko duniya domin ya ceci masu zunubi, baya da taɓon zunubi domin ya fito daga sama daga zaten Allah mai tsarki. Darasin nan biyu da suka wuce, mun ga yadda Allah ya yi ma alkawari shi zama uban babbar al'umma, daga cikinsa mai fansa zai hito, amma Abram da matarsa tsofaffi ne, ba su da ’ya'ya, amma wannan bai sa Abram ya shakkar maganar Allah ba, duk da haka yau za mu ga yadda shekara goma bayan da Allah ya yi alkawarin zuriya, sai Abram ya nemi wai ya taimaki Allah da cikawar alkawalin samun zuriya. Ashe, abin da Abram ya yi ta dalilin rashin haƙuri ya jawo matsaloli da yawa. Yanzu bari mu ci gaba cikin attaura ta Musa, mu ji yadda Abram da Sarayya suka yi dabara domin su sami ɗa wanda Allah ya alkawarta. A littafin farawa Sura ta goma sha shida, Nassi ya ce, Sarayya mata Abram ba ta taɓa haihuwa ba, amma tana da baranya, ba masariya. sunanta Hajaratu, sai Sarayya ta ce wa Abram, To, gashi, Ubangiji ya hana mana haifuwar ’ya'ya, shiga wurin baranyata, mai yiwuwa ne in sami ’ya'ya daga gare ta. Abram kuwa ya saurari muryar matarsa Sarayya, a lokacin nan kuwa, Abram yana da shekara goma da zama a ƙasar Kana'ana, sa'ad da Sarayya mata Abram ta ɗauki Hajaratu Bamasariya, baranyarta, ta bai wa Abram mijinta ta zama matarsa, Abram kuwa ya shiga wurin Hajaratu, ta kuwa ciki, da ta ga ta sami ciki sai ta dubi uwargijiyarta a rene. Sai Sarayya ta ce wa Abram, Bari cutar da aka cuce ni da ita ta koma kanka, na ba da baranyata a ƙirjinka. amma da ta sami ciki sai tana duba na a raine, Ubangiji ya shara'anta tsakanina da kai, amma Abram ya ce wa Sarayya, gashi yaki tana cikin ikonki, yi yadda kika ga dama da ita. Sarayya ta ƙanƙanta ta, sai Hajaratu ta gudu daga gare ta. Kenan mun ga zunubin Abram ya sa gidansa ya cika da ɗaci da faɗa. Sarayya tana kishin Hajaratu domin ta sami ciki. Hajaratu ta ji haushin Sarayya ƙwarai saboda wulaƙanci, sai Hajaratu ta yi gudu daga Sarayya, sa'an nan littattafai suna cewa, Bisa ga fara Sura sha shidda, mala'ikan Ubangiji kuwa ya sami Hajaratu a gefen wata maɓuɓɓugar ruwa a jeji, sai ya ce, Ke Hajaratu, baran ya Sarayya. ina kika fito, ina kuma zaki, ta ce, Gudu nake yi daga uwargijiyata sarayya. Mala'ikan Ubangiji ya ce mata, Koma wurin uwargijiyarki, ki yi mata ladabi. Mala'ikan Ubangiji kuma ya ce mata, Zan riɓanɓanya zuriyarki ainon har da ba za a iya lissafta su ba saboda yawansu. Mala'ikan Ubangiji kuma ya ƙara ce mata, Gashi, kina da ciki za ki haifi ɗa. za ki kira sunansa Isma'ilu, domin Ubangiji ya lura da wahalarki, zai zama mutum ne mai halin jakin jeji, hannunsa zai yi gaba da kowane mutum, hannun kowane mutum kuma zai yi gaba da shi, zai zama magabtaka tsakaninsa da 'yan'uwansa duka. Sai Hajaratu ta koma wurin uwargijiyarta, yadda mala'ika ya ce, Hajaratu ta haifa ma Abram ɗa, Abram kuwa ya sa wa ɗa da Hajaratu ta haifa suna Sama'ilu. Abram yana da shekara tamanin da shidda sa'ad da Hajaratu ta haifa masa Sama'ilu, bisa ga farawa Sura goma sha shidda, aya sha biyar da sha shidda. Haka ne an haifi Isma'ilu, wato, Isma'il a Larabci, ya zama uban dukan Larabawa. yadda za mu gani, Allah yana kula da Isma'ilu, yana da shiri dominsa, amma Isma'ilu ba shi ne ɗa wanda Allah ya alkawarta ma Abram ba. Kyakkyawan shirin Allah ya mai da Abram sabuwar al'umma bai sake ba. Abram yana son abu ya kasance ban da ɓata lokaci ba, amma Allah ba mai gaggawa ba ne, kullum sai Allah ya cika alkawarinsa, ko da shike bisa ga tunaninmu bai da sauri, saboda haka littattafai suna faɗa mana, domin shekara goma sha uku bayan haifar Ismailu, Allah ya shiru bai ce komai ga Abram ba. Amma wata rana sai Allah ya sake magana da Abram. Bari mu karanta daga Sura ta sha bakwai, mu ji abin da Allah ya faɗa ma Abram. bayan waɗannan shekaru sha uku na shiru, abin da za mu karanta abin mamaki ne, Nasti ya ce, bisa ga fara Sura goma sha bakwai, a lokacin da Abram yake da shekara tasa'in da tara, Ubangiji ya bayyana gare shi, ya ce masa, Ni ne Allah mai iko duka, ka yi mini biyayya, ka zama kamili, zai maka alkawali, in baka zuriya mai yawa. Sai Abram ya yi ruku'u, Allah ko ya ce masa, Wannan shi ne alkawarin da zan yi maka, za ka zama uba ga al'ummai masu ɗimbin yawa, ba za a ƙara kiran sunanka Abram ba, amma sunanka zai zama Ibrahim, gama na saka ka zama uba ga al'ummai masu ɗimbin yawa, za arzuta ka ainun, daga gare ka zan yi al'ummai daga gare ka kuma sarakuna za su fito, zan kafa alkawarina da kai da zuriyarka a bayanka cikin dukan tsararrakinsu, madawamin alkawali kenan, in zama Allahnka da na zuriyarka a bayanka, zan ba ka kai da zuriyarka a bayanka ƙasar baƙuncinka, wato dukan ƙasar Kan'ana ta zama mallakarka har abada, ni kuwa zan zama Allahnsu. Allah kuma ya ce wa Ibrahim, Kaifa, sai ka kiyaye alkawalina, da kai da zuriyarka a bayanka cikin dukan tsararrakinsu, wannan shi ne alkawarina da za ka kiyaye da kai da zuriyarka a bayanka, sai a yi wa kowane ɗa namiji kaciya, lobarku za ku yanke don alamar alkawali a tsakanina da ku, daga yanzu namijin da aka haifa a cikinku za a yi masa kaciya a rana ta takwas har dukan tsararrakinku. Allah ya ce wa Ibrahim, Gazancen matarka Sarayya, ba za ka ƙara kiran sunanta Sarayya ba, amma Saratu ne sunanta, zan sa mata albarka, Ban da haka kuma zan ba ka ɗa ta wurinta, zan sa mata albarka, za ta kuwa zama mahaifiyar al'ummai, sarakunan jama'a za su fito daga gare ta. Sai Ibrahim ya yi ruku'u, ya yi dariya, a zuciyarsa ya ce wa kansa, Za a haifa wa mai shekara ɗari ɗa, zai yi saratu mai shekara tasa'in ta haifi ɗa, sai Ibrahim ya ce wa Allah, Dama dai a bar Isma'ilu kawai ya rayu a gabanka. Allah ya ce, A'a, matarka Saratu, ita ce za ta haifa maka ɗa, za ka raɗa masa suna Ishaku, a gare shi zan tsai tsaida alkawarina madawami da kuma ga zuriyarsa a bayansa. Ga zancen Isma'ilu, na ji, gashi, zan sa masa albarka, in kuma riɓanɓanya shi ainun, zai zama mahaifin ’ya'yan sarakuna goma sha biyu. zan maice shi al'umma mai girma, amma ga Ishaku ne zan tsai da alkawalina wato wanda Saratu za ta haifa maka a baɗuwar haka. Ya kamata mu aje karatun littattafai na yau, mu ga yadda Abram ya saurari shawarar matarsa, ya ɗauki hajaratu baranyarta, ya kwana da ita, abin da Abram ya yi kuskure ne, Isma'ilu ɗan Abram da Hajaratu ba shi ne cikin shirin Allah na yin sabuwar al'umma ba ne, ba ta wurinsa ba ne Allah zai albarkaci dukan al'umman duniya. Duk da haka, rashin amincin ɗan Adam ba ya kau da amincin Allah, saboda haka, yadda muka karanta ɗazu, sa'ad da Abram yana da shekara tara, Allah ya bayyana gare shi. ya tabbata masa alkawalin da ya yi tun shekarun baya, ya ce, Ni ne Allah mai iko duka, za ka zama uba ga al'ummai masu ɗimbin yawa, ba za a ƙara kiran sunanka Abram ba, amma sunanka zai zama Ibrahim, gama na sa ka ka zama uba ga al'ummai masu ɗimbin yawa. Bisa ga cikakken shirinsa, Allah ya canza sunan Abraham. ya zama Ibrahim, wato, uban masu ya, kuma Allah ya canza sunan Sarayya ya zama Saratu, wato, Gimbiya. Ga abin mamaki ƙwarai, muna dibin tsofaffi guda biyu, waɗanda ba su taɓa samun haihuwa tare ba, wato, abraham da Sarayya. Yanzu Allah ya ba su sababbin sunaye domin sanar da abin da zai faru. Abraham yanzu Ibrahim ne, uban Masuya, Sarayya kuma yanzu Saratu ce gimbiya, nufin Allah ne ya ba Ibrahim da Saratu ɗa, daga ɗan nan zai ba su al'umma, ta wurin al'umman nan kuma sarakuna da yawa da annabawa za su fito, a ƙarshe kuma mai ceton duniya zai fito, hakika Allah mai girma ne, ya cancanci dukan yabo har abada. bai mance abin da ya alkawarta ga Ibrahim tun da daɗewa ba. To, mai Ibrahim ya yi bayan da Allah ya tabbata masa alkawali zai bashi ɗa cikin tsufarsa? Littattafai sun ce sai Ibrahim ya yi ruku'u, ya yi dariya a zuciyarsa, ya ce wa kansa, Za a haifa wa mai shekara ɗari ɗa, zai yi saratu mai shekara tasa'in ta haifi ɗa. Ibrahim ya yi dariya, amma ba dariya rashin ban gaskiya ba ce, dariyar murna ce. Saboda haka Nasi ya ce, Ibrahim kuwa ko da yake ba halin sa zuciya a gare shi sai ya ta sawa, ya gazganta zai zama uban al'ummai da yawa, kamar yadda aka faɗa masa cewa, haka zuriyarka za ta yawaita, ban gaskiya ta sakuwa ba ta raunana ba. bai dubi gajiyawar jikinsa ba, don yana da shekara wajen ɗari a lokacin, ko kuma Saratu ta wuce haifuwa, ba kuwa wata rashin ban gaskiyar da ta sa shi shakkar cikar alkawalin Allah, sai ma ƙara ƙarfa ga ban gaskiya ta sa ya yi, yana ɗauka Allah, yana da cikakken tabbaci cewa Allah na da ikon yin abin da ya yi alkawari. bisa ga Roma Sura hudu aya sha takwas zuwa ashirin da ɗaya. Duk da haka Ibrahim yana son sanin abin da zai faru ga Ismailu, yaron baranyarsa Hajaratu. Allah ya amsa cewa, Gazancen Ismailu kuwa, na ji, gashi zan sa masa albarka, zan mace shi al'umma mai girma, amma ga shaku ne zan tsaida alkawalina. wato wanda Saratu za ta haifa maka, a gare shi zan tsaida alkawali na madomi da kuma ga zuriyarsa a bayansa. Bisa ga fara Sura sha bakwai aya ashirin da ashirin da ɗaya kuma da aya sha tara. Kenan Allah ya tabbatar da ƙudurinsa, daga zuriyar Ishaku ne, zai fitar da annaba da kuma a ƙarshe mai fansa da kansa. A darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ga yadda Allah ya ba Ibrahim da Saratu ɗa na alkawali, wato Ishaku ko Ishak a larabci. Gaskiya Allah mai aminci ne, Allah yana cika abin da ya alkawalta, ba abin da ya buwaya a gare shi ba, ku saurara ga waɗannan kyawawan ayoyi daga Lanjila. zurfin hikimar Allah da na saninsa, da rashin iyaka yake, hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincikewa, hanyoyinsa kuma sun fi gaban bin diddigi. Wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji, ko kuwa wa ya taɓa bashi wata shawara? Wa kyauta ta shiga tsakaninsu da Allah, ya fara bayarwa har da za a saka masa? Ai, daga gare shi ne ta wurinsa kuma dukan abubuwa suke, shi ne kuma makoma tasu, ɗaukaka ta tabbata gare shi har abada, amin. Roma Sura goma sha ɗaya, aya talatin da uku zuwa talatin da shida. Na gode don sauraro, bari Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunanin ma'anar ayan nan na littattafai masu tsarki, in ba ku da aminci. shi Allah kam ya tabbata mai aminci, domin ba zai yi musun kansa ba. Timotheus ta biyu Sura biyu aya sha uku Allah ya taimake mu, amin.